This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta na'urar kwamfuta ko kuma iPad. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali ce ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da sahabu Imam Aliyu wanda a halin yanzu zai karanto kanun labarai. Prime Minister Isra'ila yana aza alhakin mutuwar farar hula a zirin Gaza kan kungiyar Hamas. Gwamnatin Libya tana kira da a kawo ƙarshen mummunar fada da kungiyoyin mayakan sa kai suke gwabzawa kusa da Tripoli babban birnin ƙasar da suka fara jiya Lahadi. a iraki kuma mayakan sa kai sun kai hari kan wani gari da ake kira duluya da ke arewacin bagadaza suka kama gine-ginen karamar hukuma to bayan kun gama shan labaran duniya muna da rahoto akan gana wadda malala yusuf zai ta yi da 'yan mata biyar da suka kubuce daga hannun 'yan boko haram bayan sun sace su a garin chibok har ma ɗaya daga cikinsu ta ce ni akan da zambi so in je yin zama a cikin rayuwar da ba shi ba kwallon in fadi a neme ga wani a samu To muna kuma da rahoto akan bukatar da gwamnatin jihar Lagos ta yi cewa tilas 'yan arewa da suke can suke zaune a can su yi rajista. Kada kuma a mance kamar kowace ranar Litinin Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu yana aza alhakin mutuwar farar hula a zirin Gaza kan kungiyar Hamas yana mai cewa mayakan sakan kan suna ɓoye nakiyoyi karkashin asibitoci suna kuma amfani da mazauna zirin a matsayin garkuwa a hare-haren da Isra'ila take kaiwa. A yayin da Isra'ilan ta fara da hare-hare da take kaiwa da bama-bamai kwana na shida jiya Lahadi, Mr. Netanyahu ya ga majalisar ministocinsa cewa Isra'ila tana bakin cikin yawan farar hula da suka mutu sakamakon waɗannan hare-hare. duk da haka ya ce wannan hakki yana kan wuyar hamayas isra'ila ta ce tana kai hare-haren ne da nufin kawo ƙarshen hare-haren rokoki da kan ƙasarta jama'a yankin falastinu sun ce mutanen da suka mutu a gaza ya haura 160 cikinsu har da mayakan sa kan da mata da kuma yara wasu fiye da dubu ɗaya kuma sun ji rauni gwamnatin libya ta yi kiran da a kawo ƙarshen mummunar faɗa da ƙungiyoyin 'yan yakin sa kai suke gabzawa a kusa da tripoli babban birnin ƙasar da suka fara jiya lahadi har ma mutane shidda sun rasa rayukansu wasu 25 kuma sun jikata. Kakakin Firaministan ƙasar Ahmed Al-Amin ya faɗa a wajen taro da manema labarai cewa ƙungiyoyin 'yan yakin sa kai da suke faɗa domin kama iko wato mai filin sauka jiragen sama da ke birnin ba su sami izini ko amincewar gwamnatin ƙasar cewa su ɗauki wannan mataki ba. أصدرت الحكومة أوامرها لقوات وزارة الداخلية وأركان الجيش الليبي yace gwamnati ta bai wa ma'aikatar harkokin cikin gida da kuma sojoji umarnin su kare tituna da unguwannin da ke babban birnin da kuma wasu muhimman wurare haka kuma yace gwamnati ta ayyana dokar ta ɓaci a dukkan asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya jiya lahadi da safe tarzoma ta barke lokacin da wasu 'yan yakin sa kai masu ikirarin musulunci suka kai wa kungiyar 'yan yakin sa kai da ake kira zintan hari kungiyar zintan ce take mamaye da filin sauka jiragen saman da ke tripoli tun bayan da aka hambarar da gwamnatin marigayen muammar gaddafi a shekara ta 2011 a iraki mayakan sa kai sun kai hari kan wani gari da ake kira duluya da ke arewacin bagadaza suka kama gine-ginen karamar hukuma suka kuma kashe akalla mutum shida jami'ai suka ce a safiyar jiya lahadi ne maharan suka fara kai hare-hare kan garin mai tazarar kilomita 80 daga fadar kasar a cikin watan jiya ne sojojin irakin suka sake kwace garin duluya bayan da mayakan sa kai da ake alakantawa da kungiyar isil suka kama garin akwai alamun cewa mayakan sa kan suna haramar su yunkura kan shirin kai farmaki bagadaza a halin da ake ciki kuma majalisar dokokin kasar wacce ta cije ta ɗage zaman ta jiya lahadi bayan da ta kasa zaɓen mutanen da za su riƙi manyan mukamai wani muhimmin mataki da zai kai ga kafa sabuwar gwamnati wakilan na shirin za su dawo bakin aiki gobe talata idan allah ya kai mu a cikin dare an ji wani sako na sauti da aka ce na tsohon mukaddashin marigayi shugaba saddam hussein ne da ake kira izzat ibrahim adduri yana jinjina a kungiyar 'yan tawaye da ake kira isil daga nan kuma ya kira da a hambar gwamnatin kasar da ke bagadaza to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ana sauran mako ɗaya kafin wa'adin cimma yarjejeniya na wani lokaci mai tsawo tsakanin manyan ƙasashen duniya da Iran kan shirin nukiliyar ƙasar jiya Lahadi, Sakataren Harkokin Wajen Amurka da manyan jakadun ƙasashen yammacin duniya sun kasa cimma daidaituwa da Iran a taron da suke a birnin Vienna. Da yake magana a ƙarshen zaman shawarwarin na jiya, ministan harkokin wajen Ingila William Hague ya ce ba a samu ci gaba a zaman da suka yi ba. ana sa ran za a ci gaba da gudanar da shawarwari yau litinin sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai ci gaba da zama a babban birnin na kasar austria domin ya gudanar da shawarwari da takwaran aikinsa na iran kasashe masu kujeru na dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da kasar jamus sun shafa watanni suna shawarwari da iran da niyyar rage ƙarfin ayyukan nukiliyar ta. Iran ta dage cewa shirin nukiliyar da take yi tana yi ne a saboda dalilai na zaman lafiya, amma Amurka da wasu gwamnatocin kasashen yammacin duniya suna fargaba cewa Iran ɗin tana ƙoƙarin kera mukamin nukiliya ne, zargin da Farisa ɗin ta musanta. rahotanni daga kafofin yada labarai a ukraine da rasha sun ce dakarun ukraine sun kai hari kan wasu sassan birnin luhansk da ke hannun 'yan tawaye amma ba su samu nasarar kwato birnin ba ba ba da cikakken bayanin kan harin ba amma wakilin tashar talabijin ta rasha da ake kira rossiya 24 ya ce tankunan yaƙi kamar 90 da motocin soja masu silke ne suka jagoranci harin kuma 'yan tawaye sun mai da martani wannan hari na baya bayan nan da ukraine ta kai a ta na sake kwace iko kan yankin kasar da galibin mazauna yankin suke magana da harshen rasha ya janyo suka daga moscow sakamakon wani hari da manyan bindigogi da ya sanadiyar mutuwar wani dan kasar rasha wadda ake zargin harsashi ya ratse hanya ya tsallaka zuwa cikin kasar ya zama ajalinsa fadar kremlin ta yi wa ukraine barazanar daukar matakin ladabtarwa da ba za a iya juya shi ba Jamus ta zama ƙasar Turai ta farko da ta samu nasarar lashe kofin gasar kwallon ƙafa na duniya a wasannin da aka yi a nahiyar Amurka. Ta doke Argentina da ci ɗaya da nema a wasan da aka yi a birnin Rio de Janeiro na Brazil. Ƙasashen da suke kudancin Amurka ne suke ɗaukar kofin a lokaci daban-daban har sau bakwai da aka yi wasan cin kofin duniya a cikin nahiyar. Wannan ne karo na hudu da Jamus take ɗaukar wannan kofin. amma karo na farko a matsayin ta haɗaɗɗiyar ƙasa bayan wargajewa tsohon tarayyar soviet a lokacin tana jamus ta yamma ta lashe kofin a shekarar ta 1954 da kuma 1974 da kuma 1990 jamus da argentina sun kara har sau biyu a baya domin gasar cin kofin duniya a 1986 argentina ta sami nasara jamus kuma ta doke ta a 1990 labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kila kamar yadda ba za ku rasa ji ba Malala Yusuf Zai 'yar kasar Pakistan din nan da wani dan bindiga na kungiyar Taliban ya harbe ta aka a saboda hankoran da take na ganin cewa 'yan mata sun sami ilimi tana abuja kuma ta gana da 'yan mata biyar da suka kubuce daga hannun 'yan boko haram bayan sun sace su daga garin chibok madina dauda ce ta yi kuma da wannan rahoton daga abuja ya ce mana da cewa za ta iya ta yi magana da president namu a jiya kawo mana da 'ya'yanmu wanda suna cikin jeji rebecca isaac kenan daya cikin 'yan mata 276 da 'yan boko haram suka sace su a makarantarsu da ke garin chibok ita dai rebecca isaac 'yar shekaru 18 ce kuma ta zo birnin tarayya tare da 'yan uwanta hudu waɗanda suka kubuta daga hannun waɗanda suka sace sun domin su gana da malala yusuf wacce ta zo najeriya saboda su na tambaye ta yadda aka ita kubuta amma kuma sauran 'yan uwanta suka gagara su ɗin ba cikin moto ɗaya kuma tsoro ya kama su ba za su iya ba to ni kuma na riga na ba da raina da cewa ni fa gaskiya ba ran bi su ba ni akan da zan bi su in je in zama a cikin rayuwar da ba shi ba wala mai in fadi a nemi ga wani a samu abinda na faɗa musu wayanda suna cikin motar din na ce musu da cewa eh ba mutuwa biyu a gaskiya ba ran je a can ba wala in fadi mutu a nan akan da zan iso inda suke haka nan kuma ni na kubce daga cikinsu cikin waɗanda suka rako 'yan matan zuwa abuja akwai mr shatima haruna wanda ya ce yana da 'yarsa a hannun waɗanda suka sace su a zahirin gaskiya gwamnati suna ce mana kullum suna kokori za a gano su yau har gobe yau wata uku ba mu gani ba ko za su zo ko ba su zo ba wannan daga wurin allah ne insha allahu da yardan allah da taimakonku dole muna da fata akan cewa 'yan matan za su zo mata biyar ne suka gana da babbar bakuwarsu Malala yusuf zai da ta zo Najeriya saboda su, amma a asarce domin ba a gayyaci 'yan jaridun Najeriya ba ko ɗaya. Saboda ita Malala an ce ta zo da 'yan jaridu 22 daban-daban daga ƙasar waje, sai dai Hadiza Bala Usman ɗaya cikin masu fafutukar ganin an kwato 'yan matan Chibok ɗin ta shaida mani cewa a idanunta ne 'yan matan suka gana da Malala yusuf zai. Muna wurin da ta yi magana da su. Malala ita kuma ta shahara akan maganar ceto 'yancin ilimin 'ya'ya mata. So wannan zuwan da ta yi zai ƙara bayyana wa jama'a cewa ya kamata kowa ya dage akan maganar ilimin 'ya'ya mata. Ina gaskiyar labarin da muka samu cewa shigowar Malala akwai haɗin hannun gwamnatin Najeriya a ciki. mu Malala Foundation sun bayyana mana cewa sun zo wannan zuwan ne Najeriya tsaya saboda magana ceton 'yancin 'ya'ya mata zuwa makaranta magana rashin zuwa makarantar 'ya'ya mata a nigeria shine yake sama saboda haka tana so ta zo ta yi magana so lallai sun bayyana cewa kafin ma a sace 'ya'yan chibok malala na da niyyar zuwa nigeria dama cikin programinta ta tabbace zuwa najeriya saboda maganar ilimin 'ya'ya mata na tambayi rabeka Isaac abinda suka nema a wajen Malala Yusuf Zai sai ta ce. Muna so ne uh, ya faɗa ma shugaban ƙasa da cewa ƙasar mu ci ba zaman lafiya a ciki, a ji a kawo mana 'ya'yanmu da kuma a uh, mai da ƙasar mu ta zama kamar da wanda muke zaman lafiya da sallama a ciki. A wata sanarwa da Malala Yusuf zai ta fitar, ta ce zuwanta Najeriya ya yi daidai da ranar bikin haihuwarta wato cika shekaru goma sha bakwai wadda ta keɓe musamman domin girmama waɗannan 'yan matan da aka kame tare da nufin ƙarfafa musu gwiwar ci gaba da neman ilimi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mun gode Madina daga can birnin Eko kuma Ladan Ibrahim Ayawa ya aiko da rahoton cewa gwamnatin jihar Lagos ta buƙaci 'yan arewa da suke zaune a can da su yi rajista. a taron da shugabannin yan arewacin najeriya suka yi a gidan da ake kira gidan arewa da ke unguwar ibutumeta da ke nan birnin ikon sun ce wajibi ne duk wani dan arewa da ke zaune lagos ya samar da katin shaida suka ce wanda duk bai hakan ba idan jami'an tsaro suka kama shi to ya kuka da kansa domin ko ba za su sa baki wajen sa ba alhaji garba ce ɗaya daga cikin shugabannin yan arewa mazauna lagos ya ce ba laifinsu ba ne a to kaga a rijistar nan gwamnati ne ta ce a yi kuma kafin su ba da doka a yi sun tara mu sarakuna suka ce ga abin da suke so muka tambaye su menene dalili suka ce eh, domin su san anguwa kaza mutane nawa ne a wajen don su san yawan ruwa da za su ba su da eh, yawan hanya abin da dai gwamnati ce kenan wani fa'ida ko tasiri kake ganin wannan rajistan zai yi a harkokin tsaro a nan jihar fa'ida take da shi shine mu dama muna son a san wane wane ne a cikin jiya mu muna son haka domin nema muka zo lagos din nan ba mu zo don mu yi eh, mu zama 'yan tawaye ko kuma don mu mu zama a ah, yan karya doka da oda ba. To da yake kafin wannan taron na shugabannin yan arewa mazauna Lagos sun yi irin kwatankwacinsa da kwamishinan yan sandan jihar Lagos din. Wannan ya sa na tambayi sarki Sani Kabiru shi ma ɗaya daga cikin shugabannin yan arewa mazauna Lagos ko an kira sauran kabilun da ke bakunta a jihar Lagos. A gaskiya bisa billahi ah, mu dai ah, mutanen arewa mu ne kusan kashi casa'in ko casa'in da biyar mu ne aka kira. Wannan magana kasan san kamar yadda na ga muku su 'yan sanda sun yi aikin su yadda suke tsammanin haka amma bayan haka bayan mitin da muka yi da su mun koma baya mun ba su shawarwari da ya kamata a yi kuma mun nuna rashin jin daɗi na cewa 'yan arewa gaba ɗaya su ne aka kira. to amma sarki wani lokacin baya masu masaukin ku sun ce muddin aka sake aka kawo jihar legas hari ko 'yan arewa mazauna jihar legas ku kada kanku yanzu gashi an kira ku an ce ku yi mutanen ku rijista ya kuke ji da wannan tsaka mai wuyan da kuke. muna mitin da wayannan mutane a kan cewa su fahimci menene yake faruwa wannan matsala ba wai na bahaushe ba ne kadai a matsala ne na duk najeriya shi ko sultan jibrin a shugaban shi wani jihar lagos roƙo ya kamar haka boko haram ne shawar da su kansu boko haram da nake so in ba su in za su saurare ta batan kasanmu daga ba za mu zo mina dama yaranmu ne yan uwanmu duka mun sai mutanen yaran bari bari ne ko yan uwanmu ne da mu ne in mun bata shi ya zamu zauna kansu muna ba su shawara da Allah da Annabi su saurare wannan lamarin su gefa wannan lamarin su zauna lafiya da mu zauna lafiya a kasanmu Ladan Ibrahim Ayawa murya Amurka daga Lagos a Najeriya To a gaida Ladan kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci yayi da Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya. Idan kai ba barawo baya za a ce kai saya sai karanzana. Dama in an ce mutum ya yi abu sai an bincike a tabbatar ko mutumin nan ya yi abun ko bai yi ba. kamar ni solomon da na amince da wannan wasikan sai na ga kotu ta bari an bincike in ba an yi bincike ba ni kenan waɗannan maganganu da suka fara goma sha biyar gaske ne jama'a assalamu alaikum A makon da ya shige muka ji ta bakin wani dan majalisar dokokin jihar Filato da kuma wata jami'ar gwamnatin jihar a kan dambarwar da ta kabre dangane da wasu kudade har naira miliyan dubu hamsin da wata kungiyar 'ya'yan jihar ta ce sun salwance ta kuma nemi majalisa da ta bincika. Yau muna tare da kakakin majalisar dokokin jihar Titus Alams da kuma barista Solomon Dalum. Bari mu haro da shi barista da kuma bayanin koke-koke goma sha biyar da aka gabatar a gaban majalisar. to nima na tashi da samun takada na wannan kungiya wanda tana zargin gwamna da laifuka guda goma sha biyar ah, kuma ta aika da wannan wasika sai zuwa ga shugaban majalisa na jihar plateau kenan an kai kara gaba wanda ya cancanta a kai magana cikin koke-kokensu na abubuwa guda goma sha biyar nan za a iya kasa su gida uku ko hudu akwai yi wa tsarin mulki karansa wato karya tsarin mulki akwai kuma gazawa cikin aiki akwai kuma uh, siyasa akwai kuma rashin gudanar da ayyuka bisa kan doka to wayannan zarge-zarge guda goma sha biyar suna kumshi a ciki to suna neman majalisa ta hau kudurin tsarin mulki wanda ya ba ta cikakken iko na bincike a binciko waɗannan koke-koke da suka kawo a kan uh, gwamnan jihar plateau Shugaban Majalisar Dokokin Jihar Filato Titus Alams ya ce waɗannan duk zarge-zarge ne kawai, amma suna bincike. Duk wanda yake jihar Filato ya san magana kamar haka ta taso. Amma dama in an ce mutum ya yi abu, sai an bincike a tabbatar ko mutumin nan ya yi abun ko bai yi ba. Amma tun da yake kasan akwai wa'insu 'yan majalisa da ke duba wannan magana. idan kuwa na ci gaba da magana a kai ya zama na yi aikin wancan wa'inda ke duba so a wannan magana uh, kowa yana da daman yin magana da ya masa kyau amma sai an tabbatar da gaskiya so domin haka tun da yake akwai wa'inda cikin 'yan majalisa suna duba wannan magana ina ganin in ba su ne suka yi magana ba zan yi sauri magana a kai. Barista Dalin ya ce gabatarwa da Majalisar Dokokin Jihar wannan kuka ita ce ta hidacewa. Ni a ganina babu wata kyakkyawan mataki a karkashin demokradiyya da tafi wannan. Waɗannan waɗanda suka yi wannan wasikan yayan Plato ne, kuma sun nuna sanin kasan cikin rubutu. Ko da yake an yi rubutun ba bisa ga ka'ida na doka ba domin akwai shiga da ra'ayi a cikin waɗansu wurare amma mummunan mafarki bai hana barci ba don haka wannan matakin da suka ɗauka na yaba musu domin ba su je sun yi wa gwamnati zagon kasa ba su je sun tara jama'a a yi bori a yi siya ba su yi amfani da zubar da jini ko da karfi su biya bukatansu ba amma sun bi doka sun je gaban shugaban majalisa kuma ita majalisa ma ba su barta ba sun ce majalisan ta zama jeka an yi ka kuma dan amshin shata ne wanda duk lokacin da kana so ta amsa maka waka to in ka fi da buhu mai tafiya nan mai kafa ka mika musu sai su amsa waka amma duk da haka sun ce amma duk da sanin cewa majalisan dan amshin shata ne dole ne su yi wannan aikin su domin abin da aka zaɓe su kenan su yi don haka wannan matakin da suka doka da koke-koken suna da nauyi da yawa domin abubuwan da suka ayana guda goma sha biyar suna da nauyi kuma kowane mutum a filatu ya san wurin sabu a ciki. Kamar yadda aka ji a wancan mako majalisar tana kafa kwamitin bincike sai wani dan gwamna Jan mai suna Yakubu Jan ya garzaya kotu ya ce a hana majalisar binciken wannan abu. Kakakin majalisa Titus Alams ya ce ai da majalisa da kotu da bangaren gwamna duk ƙarƙashin gwamnati guda suke. Na riga na gaya muku, na ce muku wannan nifazancin gwamnati ne wanda kuma wata gwamnati nan guda ɗaya ne. idan akwai bangaren shari'a akwai bangaren yan majalisa akwai kuma ita bangare na executive ake cewa hmm. wani lokaci idan ka ji ana magana ba wai ana faɗa ba ne ana son a fahimci juna ne domin haka duka mu bar mu ga mun ga wani abu haka ba kotu ban ce za ta ce wani abu ba domin magana ne na uba da 'ya'ya magana ne kuma wanda ake so jihar nan ta ci gaba amma dai shi barista dalun gani yake yi cewa lallai akwai alamar biri ya yi kama da mutum game da wannan batu na zuwa kotu idan kai ba barawo ba ya za a ce kai saya sai ka ranzana ai barawo ne an ce kai saya ko a kasuwa sai ranzana domin ya san halin shi da mugun manufan da yake da shi domin haka menene ya kai ga cewa a dakatar da majalisa bincike shin ma wannan kotun tana da hurumi ta dakatar da majalisa yin aikinta da tsarin mulki ya bata kotu bata da wurin ba saboda haka wannan odan da wannan kotun ta bayar bata ba da shi bisa ga ka'ida ba kuma abin da ya kamata majalisa ta yi shine lauyan majalisa ya tafi ya nema ya gawa wannan kotun cewa ba ka da hurumi a cikin wannan maganan kuma dokan da ka bayar ka bayar cikin kuskure ka saukar da shi domin a ci gaba da bincike shi wannan yaron gwamna yana ɗaya daga cikin waɗanda ana zarginsa sa a cikin wannan takardar cewa shi ya zama kaman wani ɗan karamin Allah a bisa dukiyan jiha nan akwai account da aka nuna cikin wani banki a nan jos cikin wannan wasikan an ce shi ne ana biyan ma'aikatan gwamnati a ta wurin kuma komai na hannun shi wani lokaci ma zai bar kudade sai ruwa sun taru kafin ya biya waɗannan suka ce shi ya sa ya samu riba to masu zargin suka ce shi ya sa ana watane barkate ba a biyan mutane a cikin jihar nan ba to wai ba a biya mutane a cikin jihar plateau karya ne saboda haka kenan wannan magana ma wanda suka faɗa wato biri fa ya kama da mutuwa don haka wannan matakin da ya dauka gaskiya bai taimaka wa eh, gwamnatin plateau ba bai taimaka wa sunan babansa ba domin da ya bari a bincika a wanke babansa in bai da gaskiya in yana da gaskiya in bai da gaskiya kuma a nuna cewa ga inda ya kasa amma yanzu wannan matakin da ya dauka ya nuna ya san abin da ake fada kuma ya mai da abin da wayannan suka rubuta gaskiya domin mu yanzu mun amince kamar ne solomon da na amince da wannan wasikan sai na ga kotu ta bari an bincike in ba an yi bincike ba ni kenan waɗannan maganganu da suka fara goma sha biyar gaskiya ne saurare idan Allah kai mu a shirinmu na gaba za mu bi sawun wannan batun a gaban kotu mu kuma ji inda aka kwana a kan wannan bincike na salwantar dubban miliyoyin naira a jihar Plateau kamar yadda ake zargi. Yanzu a madadin mai hilin Ibrahim Alfa Ahmed Ni Halima Jimarau ke cewa mu kasance lahiya. To albarkacin wannan wata na azumi ga karatun Alkur'ani mai girma. Bismillah. ya sa mu dace za mu karkara shirin da takaitattun labarai. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu yana aza alhakin mutuwar farar hula a zirin Gaza kan Hamas yana mai cewa mayakan sa kan suna ɓoye kiyoyi ƙarƙashin asibitoci suna kuma amfani da mazauna zirin a matsayin garkuwa a hare da Isra'ilan take kaiwa. a yayin da isra'ila ta fada da hare-hare da take kaiwa da bama-bamai a kwana na shida jiya lahadi mr netanyahu ya ga majalisar ministocin kasar cewa isra'ila tana bakin cikin yawan farar hula da suke mutu sakamakon waɗannan hare-hare duk da haka ya ce wannan haƙƙi yana kan wuyan hamas gwamnatin libya kuma tana kiran da a kawo ƙarshen mummunar fada da ƙungiyoyin mayakan sa kai suke gwabzawa kusa da tripoli babban birnin kasar da suka fara jiya lahadi har mutane shida suka rasa ransu wasu 25 kuma suka jikkata kakakin firaministan kasar ahmed al-amin ya faɗa a wajen wani taro da manema labarai cewa ƙungiyoyin 'yan yakin sa kai da suke faɗa domin kama iko kan filin saukar jiragen sama da ke birnin ba su samu izini ko amincewar gwamnatin kasar da cewa su ɗauki wannan mataki ba. a iraki mayakan sa kai sun kai hari kan wani gari da ake kira duluya da ke arewacin bagada za su kama gine gidan karamar hukuma su kuma kashe akalla mutum shida jami'ai suka ce a safiyar jiya lahadi ne maharan suka fara kai hare-haren kan garin mai tazarar kilomita 80 daga fadar kasar a cikin watan jiya ne sojojin irakin suka sake kwace garin duluya bayan da mayakan sa kai da ake alakantawa da kungiyar isis suka kama garin akwai alamun cewa mayakan sa kai yanzu suna haramar za su danna kan bagadaza ana saura mako ɗaya kamin wa'adin cimma yarjejeniya na wani wani lokaci mai tsawo tsakanin manyan kasashen duniya da iran kan shirin nukiliya kasar ya kare jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka da manyan jakadun kasashen yammacin duniya sun kasa cimma daidaituwa da iran ƙarshen shirin wannan lokaci kenan sai kuma da hantsi idan allah ya kai mu kafin mai sallama ga gaisuwar ta'aziyya nan zuwa ga alhaji aliyu datti amina a saboda rasuwar wansa Alhaji Umaru Aliyu Sarkin Shanu. Allah ya ji kansa, Allah kuma ya gafarta masa. Mu kuma Allah shi kyautata mu ƙarshen. A halin yanzu kuwa, Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.